to assalamu alaikum wa rahmatullah a wasu billahi samil alim minas shaitanin rajim bismillahir rahmanir rahim inna alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu min shiruri anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an wahdahu la sharika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 wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi nnar a'adana Allahu wa jarana minan nar suma ma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi ya jama'atul muslimin to yau muna yammacin litinin 16 ga watan 12 watan zulhijja a 15 ga watan sha watan zulhijja hijirar annabi sallallahu na da shekara 1447 wadda ta dace da daya ga watan shida watan yuni kalandar albashi shekara da ashirin shida. Allah ya sake haɗa mu a wannan majalisi mai albarka da ke nan ƙofar gidan sarkin kura a cikin garin kura karamar hukumar kura jihar kano najeriya domin ɗora gani da muka tsaya a karatun littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad wallafar babban malami ibn qayyim al-jawziya Allah ya ji kansa muna cikin kitabul jihad ko fusulul jihad fasli da malam yake ta bayani akan da abin da ya shafi jihadi a musulunci hikimar da ta sa aka shar'anta shi da sharaɗan da za su sa a yi shi da kuma an tashi yinsa yake yinsa sannan an yi bayani akan falalarsa da kuma alfanu na yin jihadi yau inshallah Allah za mu tashi fasli da mala'i wa matashiya da faslun wa hibbul kitala a awwalan nahar littafi irin na hannuna a mujalladi na uku ko juzi na uku shafi na saba'in da biyar faƙara ta hudu daga sama ta farko daga ƙasa ko ta biyu daga ƙasa inda malam isa wannan matashiya da fata Allah ya taimake mu ya sa mu dace ina yi mana barka da sallah da roƙon Allah subhanahu wataala ya karbi ibadun da muka yi cikin al'ashirul awwal da kuma abin da muka yi na yanka da ibadu a ranar sallah da waɗanda suka biyo bayansu Ina roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mana albarka a cikin abubuwan da muka yi kai fata zani muna godiya gare shi bisa wannan baiwa wadda da yawa sun rasa ta Allah ya sa mun ribace ta inda ya kamata ana samun dawamar ni'ima dalilin godiya ana samun ƙarin ni'ima dalilin godiya kamar yadda akan samu aminci daga sharrin ni'ima dalilin godiya saboda din ni'ima akwai fitina a tare da ita to ka gode wa Allah in Allah ya tsare sai ya tsare maka fitan da take cikin wannan ni'ima Allah mun gode bisa wannan ni'ima da kai mana mala yace faslun ga wani bayani rarrabe wa kana sallallahu alaihi wasallam yastahibbu alqitala awwal an-nahar kuma manzo Allah sallallahu ya kasance ina son fara yaki a farkon rana kama ya sahibbul khuruja lissafari awwalahu kama yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ina san in zai yi tafiya to yayi farkon rana bayan lam yuqatil awwalan nahar idan bai fara yaƙi farkon rana ba a kharar kitala hata ta zula shams to yakan jinkirtar da fara yaƙin har sai rana ta gushe a tsakiyar sama wata hubbin riya lokacin da iskoki za su tashi wato iska mai sanyi za ta tashi wayan zilun nasir a wannan lokacin nasara sai ta sauka ko kuma lokacin nasara tana sauka wannan hadisi imam bukhari ya ruwaito shi a cikin sahih bukhari hadisin an-nu'man dan muqarrin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yuqatil awwal an-nahar intazara hatta taruhubbu al-arwah wa tahdhuru as-salawat hadisi mai lamba sittin. cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan bai fara yaƙi a farkon rana ba wato bayan an yi sallar asuba rana ta hudu lokacin walaha an gane ku to yin bai fara yaƙi a wannan lokacin ba to yana jinkirtawa har sai ainihin iska ta, ɗaga, ta daga iska mai sanyi lokacin salloli ya yi lokacin sallar azhar zuwa la'asar Imamul al-Bukhari ya roci wani hadisi irin wannan hadisin Abdullahi ɗan Abi Aufa Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa hadisi yana cikin sahih Bukhari hadisi mai lamba da da tara 2965 cewa manzo Allah so sallan fi ba'd ayyamihi allati laqiya fiha intazara hatta malat ash-shams cewa wasu kwanaki da manza Allah a haɗu da abokan gaba ya yaƙe su a cikinsu ya jira har sai da rana ta karkata tsakiyar sama an gane ku to da haka wannan shine lokacin da ake son a fara yaƙi wato farkon safiya farkon rana idan ba a samu a wannan lokacin ba to a bari idan rana ta gushe a tsakiyar sama lokacin sallah azhar ta yi an yi sallah a azhar to sannan sai a fara an gane to haka ne idan mutum zai yi tafiya shi ma irin wannan lokacin aka so yi tafiya farkon rana kada yi irin sha biyu rana tana tsakiyar sama ina fatan mun gane faslun mala yace ga wani fasli qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallam yace wallazi nafsi biyade ina rantsuwa da wannan da raina yake hannunsa shine Allah la yuklamu ahadun fi sabilillah babu wani ɗaya da za a yi masa rauni a yi masa miki dan ɗaukaka addinin Allah wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabili amma dai Allah shi ya san wa za a yi wa aka yi wa rauni saboda shi a tafarkinsa to wanda duk aka yi masa rauni aka yi masa miki saboda ɗaukaka addinin Allah illa ja a yau malkiyamati lawnu launu war-rihu rihu rihu misk face sai ya zo ranar tashin alkiyama jinin ina zuba a jikinsa na wannan raunin kalar launin irin na jini ne amma in ka san sana zaka je yana ƙanshin turaren almiski wannan hadisi Imam buhari ya fitar da shi a cikin al hadisi mai lamba 2803 da hadisi mai lamba 5533 haka ne imam muslim a cikin sayo muslim hadisi mai lamba 1876 an gane ku wannan ina nuna mana falalar yin jihadi fi sabilillah an gane ku da haka dan an wa mutum rauni a irin wannan hanya to kada yi tunanin yayi asara ne a'a ranar kiyama zai tashi a cikin wata kima a cikin wata daraja babbabin da ake nema a wurin mutum shine yayi ikhlasi yayi aikin dan Allah wa fi tirmidhi ya zo a cikin sunan tirmidhi anhu sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam laysa shay'un ahabba ila Allah min qatrataini aw asaraini babu wani abu wanda yafi soyuwa zuwa ga Allah fiye da dugunguna guda biyu ko gurabu guda biyu waɗanne ne waɗannan da ma'atin min tilla. ɗugon hawaye da mutum ya yi saboda tsoron Allah eh, wannan hawayen Allah yana son sa wa qatrati damin ku fi sabila. da kuma ɗigon jini da za a zubar saboda Allah mutum ya ji wajen jihadi a masa rauni jininsa ya zuba to Allah yana son wannan ɗigon jini wa amma al'asaran amma gurabun guda biyu fa fi sabilillah wani tabo da aka yi mutum saboda ɗaukaka addinin Allah wa asarun fi faridatin min fara'idillah da wani tabo wani eh, gurabu da mutum ya samu wajen aikata wata farilla daga cikin farillan Allah subhanahu wata'ala wato a ce wannan abin ba wajen jihadi aka yi masa ba amma ya tafi yana wani aiki na Allah wannan abin ya same shi an gane ko to Allah subhanahu wata'ala ina son waɗannan guda biyu hadisi yana cikin sunan turmizi hadisi mai lamba 669 kuma ya ce haza hadisun hasanun garib wannan hadisi ne kyakkyawa amma bako imam al-albani a cikin Atalik alal mishka hadisi mai lamba 3837 ya kyautata isnadin wannan hadisi hadisin dai hadisi ne wanda yake kyakkyawa za a yi aiki da shi an gane ku akwai wasu da suke ɗauka irin alama ɗin nan ta goshi an gane saboda sallah da an ce eh, fi faridatin min fara'idillah da aka yi wani yaje zai yi sallah sun yi sujada sai ka gaina wani lilo haka akan kasa an gane ko a'a ba wani ake nufi ba yayin eh, wannan ba shi da wata alaka da nagarta ko rashin nagarta za ka je za ka ga halitta ce <clears throat> wani yana da ita haka nan kurum na yi mamaki na ga wani arne ina da wani abin nan na ce to kaga masu ganin wannan wani abin nan ne kaga shi arna ma suna da an gane ku ba shi da wata alaka da wannan wasaha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kuma ya inganta daga manzo Allah sallallahu ya ce ma min abdin yamutu lahu inda Allah khairun la yasurru an yarji'a ila ad-dunya wa anna lahu ad-dunya wa ma fiha illa shahid babu wani bawa da zai mutu wanda ina da wani alkhairi a wajen Allah da zai faranta masa rai a ce idawo duniya sake kashe shi za a bashi duniyar da abin da yake cikinta ba wanda zai da da wannan illa shahid sai shahidi lima yara min fadli shahada saboda abin da yake gani na falalar shahada fa innahu yasurru an yarja ila dunya shi shahidi zai faranta masa a ce dawo duniya fayuktala marratan ukhra a sake kashe shi karo na daban bayan kisan farko da aka yi masa wa fi lafzin a wani lafazi fayuktala ashra marratin sai a kashe shi sau goma ana dawo da shi ana kashe shi lima yara min alkarama saboda abin da yake gani na karamci a wajen ubangiji subhanahu wata'ala saboda tafarkin da ya bi ya mutu a cikinsa wannan hadisi imam al-bukhari ya kawo shi a cikin sahih al-bukhari hadisi mai lamba dubu biyu da da dari takwas sha bakwai kuma wannan lafazinsa ne haka ne imam Musulmi ya kawo shi a cikin sai muslim hadisi mai lamba dubu da da dari takwas saba'in da bakwai. qala sallallahu alaihi wasallam li ummi ta binti nu'man manzo Allah su sallam ya faɗa ga mahaifiyar harisa ɗan an annu'man Allah ya ƙara mata yadda wa gadu qutila bunuha ma'ahu ma badar an kashe ɗanta harisa a ranar yakin badar tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa aina huwa sai tace da manzo Allah ina makoma dana take da aka kashe shi ga mai tace in naje yana aljanna in hakura in naje yana wutan ta kuka an gane in yi masa kuka ya ji an kashe shi bagen fama kuma ya tashi tutar babu qala manzo Allah su ce, yace innahu fil firdausil a'la ai dan naki ba wai aljanna ma kawai shiga ba ina cin firdausi an gane ku wannan hadisi imam al-bukhari ya ruwaito shi a cikin sahih bukhari hadisi mai lamba 6567 da hadisi mai lamba 2809 da hadisi mai lamba 2900 da tamanin da biyu da hadisi mai lamba dubu shida da dari biyar da hamsin da ma'anonin wannan hadisi an gane ku wannan ina nuna falalar shahada wa qala sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah su ya ce inna arwaha shuhada fi jofi tayrin khudr lalle rayukan shahidai suna cikin cikin wani wasu tsuntsaye korra haka nadilu mu'allaqatan bil arsh suna da wasu kendira da aka makala su a jikin al'arshin Allah tasrahu min aljannati haythu sha'at idan gari ya waye sukan sako gidan aljanna su yi ƙoto su yi kalaci su wataya inda suka ga dama gidan aljanna sun matawi ilatil kalkanadil da yamma lokacin da tsuntsaye suke komawa zuwa ga sheƙoƙinsu su ma suna komawa zuwa ga waɗannan kendira da aka makale a jikin al'arshi faɓɓala ilayhim rabbuhum mutila'a sai ubangijinsu ya tsinkaye su tsinkaya faƙala sai ce da su shahidai hal na shai'a shin kuna sha'awar wani abu da zan muku faqalu sai shahidan suka ce ayyu shay'in nashtahi me zani sha'awa wa nahnu nasrahu min aljannati haythu shi'na bayan ga mu muna kai kawo muna walkajami cikin aljanna yadda muka ga dama fa fa'ala bihim zalika thalatha marratin Allah ya aikata haka ma'ana ya tambaye su har sau uku ya tsinkaye su tsinkaya ya tambaye su falamma ra'au annahum lan yusraku min an yusalu da suka ga dai ba za a kyale su ga tambayar su ba kalu suka ce ya rabb ya ubangiji abin nuridu an tarudda arwahana fi ajsadina abin da muke so ka dawo da rayukanmu cikin gaggar jikinmu hatta nuqtala fi sabilika marratan ukhra har zamanto an kashe mu a wannan tafarki naka karo na daban falamma mara an laysa Salam haja turiku da Allah ya gaba su da wata bukata yin ba wannan bishi ke sai ya kyale su wannan hadisi ma Musulmi ya kawo shi a cikin hadisi mai lamba 1887 wa kala sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah su sallam ya ce inna anna lishahidi inda Allah khisala shahidi yana da waɗansu abubuwa a wurin Allah ba wanda yake da waɗannan abin idan ba shi ba abu na farko an fara lahu min awwali duf'atin min dami wato za a gafarta masa duk zunufansa da ya aikata lokacin tunkudar jini na farko da ya fita a jikinsa wato sukansa aka yi harbinsa aka yi saransa aka yi wannan jinin na farko da ya zuba Allah ya gafarta masa zurbansa da wannan rama maqaduhu min aljanna kuma gabanin ya mutu sai an nuna masa wurin zamansa a gidan aljanna wa halla hilatal iman abu na uku da za a yi masa za a yi masa kwalliya kwalliya ta imani abu na hudu wa waje min alhuri-la'in kuma za a aurar da shi daga matan huri ain gwargwada abin da yake bukata abu na biyar wa jara min azabil kabar, za kuma a tsare shi a shi kariya daga azabar kabari abu na shida wa ya amana min alfaza'il akbar za a tsere zai aminta ga biran firgici mafi girma lokacin da za a busa kaho saboda mutane su tashi abu na shida wa yuda ala na bakwai wa yuda ala ra'si tajul waqar kuma za a sa wani kwalkwali na nutsuwa a kansa a zai tashi da shira na tashin alkiyama al yaqutatu minhu khairu min ad-dunya wa ma fiha ya kutu daga jikin wannan kwalkwalin da aka sa masa ya fi duniyar nan gaba ɗaya da abin da yake cikinta daraja da ƙima. abu na takwas da za a yi masa wa yuzawwaja sanataini wa sab'ina min al-hur al-ain za a aura masa mata biyu na hur al abu na tara da za a yi masa wa yushfa'a fi na insanin min aqaribihi za a bashi ceton mutum saba'in daga cikin danginsa amma ba shi zai zaba ba sai wanda aka ga dama cecuwa ne cecuwa ne cecuwa ne wa ahmad wa sahahu tirmidhi imam ahmad ya kawo wannan hadisi a cikin musnad juz'i na shafi na 131 kuma imam tirmidhi ma ya inganta shi a cikin sunan hadisi mai lamba 1663 wannan hadisin ibnu majah ma ya ruwaito shi hadisi mai lamba 2799 a cikin musnad a cikin sunan imam al-albani a cikin sayo sunan ibn majah hadisi mai lamba 2257 shi ma ya inganta shi kuma har ya ce ya yi hala zuwa ainihin ahkamul janayiz shafi na 36 haka na cin al-mishka hadisi mai lamba 3834 da at-ta'liq ragib juz'i na biyu shafi na 194 wannan hadisi hadisi ne ingantacce waɗannan abubuwa guda tara duk wanda ya mutu isa mu shahada aka kashe shi to waɗannan abin guda tara Allah zai masa wa qala sallallahu alaihi wasallam li jabir manzo Allah su sallam ya faɗa ga jabir dan abdullahi Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa yace da shi ala ukhbiruka ma qala Allah li abik bana sanar da kai me Allah yace da mahaifinka ba <coughs> shi ma an kashe mahaifinsa lokacin da aka yi yakin Uhud ƙala bala ita e eh, ga yamin ya rasulallah ƙala manzo Allah su salmi ce da jabir ma kallama Allahu ahadan illa min wara'i hijab babu wani ɗaya da Allah ya magana da shi face ta bayan hijabi wa kallama abaka kifaha amma ya magana da mahaifinka gaba da gaba faƙala sai ce ya abudi ya ce ya kai bawana tamanna alayya otika bi burin abin da kake so roƙe ni duk abin da kake so zan baka qala ya rabbi tuhini fa uqtala fi saniya yace to abin da nake so ya ubangiji ka rayar da ni in koma duniya a kashe ni karo na biyu qala innahu sabaqa minni sai Allah yace da shi a wannan kan magana ta riga ta gabata daga gare ni ta rigaya annahum ilaiha la yurja'un wanda duk aka kashe shi zo la mutu to ba za mai da shi duniya ba an gama qala ya rabb yace to ya ubangiji fa ablag min wara'i to abin da nake so yanzu ka isarwa da bayanin halin da nake ciki na karamci da jin daɗi da walwala da annashuwa da walkajami ga waɗanda suke bayana fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-aya sai Allah madaukake saukar da wannan aya wala tahsabanna na qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun alimran tisun wasu tun. Allah ce wala ta nan tahsabanna na kutilu fi sabilillahi amwata kar ku zaci waɗanda a kashe don ɗaukaka addinin Allah matattu ne irin mutuwar sauran mutane bal ku bar wannan tunani lil idraf wato in kuna tunanin sun mutu to ku daina ahya'un inda rabbihim suna nan raye a wurin ubangijin su yurzaquna ana arzarta su arziki irin na ci da sha da farin ciki da walwala da walkajami da annashuwa suna nan suna ta yi sura ta uku suratu al-imran aya ta 169 an gane ku abdullahi bin jarir al bujani kun ga gurgu ne an gane a lokacin da aka duk sanda za a tafi yaƙi in zai tafi sai a ce aiki kana da uzuri kana da uzuri Allah ce laisa alal a'ma harajun wala alal a'raji harajun wala alal marid haraj kai kana cikin wadanda Allah ya uzuri to da za a ji yakin uhudu sai yazo sai tare sa sai fare musu rantsuwa yace wannan irin uba ne ne a ku? suka faɗi alkhairin sa da matsayin sa sai ce to na rantse da Allah wannan karan ba za ku hana ni tafiya ba kuma dole ku yi min da'a da aka yi tafi an ji wajen yaƙi an je fagen fama an sha ta daga sai zai samu manzo Allah ce ya ya ce kace idan na je aka kashe ni a wajen yakin nan wannan kafata da nake cogalawa cogal din zan take ta a ranar tashin alkiyama ce kware Za ka taka gidan aljanna ba gurgu wasu 'yan dabbinai ne a hannunsa yana ce sai ya gaya tsaya ya gama ci masu masa nauyi sai ta ya sa'ad wallahi hal janna inni la ajidu riha jannati min wara'i ke sa'ad yace wallahi ga jannata ina jiyo kanshin ta bayan dutsen hudu sai watsar da dabe nan ba an ce gurgu bane to ko da dama wasa suna wani abin nan gurgu kafin mai kafa hatsari iblis eh ah. dai watsar da dabino malam sai kan arna kurum isara asara isara asara an zo an same shi an kashe shi mutum bakwai i kashe sun kashe sun yi mutuwar kasko shi ne sai manzala yake gaya jabir karkai kuka don mahaifinka ya mutu ai kaji kaji kowa duk wanda Allah ya magana da shi bayan hijabi ya magana da shi amma ya magana da mahaifinka kifahan gaba da gaba kuma ga abin da ya ce da shi wannan ayar saƙon abdullahi ne zuwa ga duniya baban jabir cewa kar wanda yi shayi kar wanda yi bakin ciki kar wanda ya ji tsoro ya mutu ta hanyar ɗaukaka dinin Allah eh, mallam ya bin saifi dama mata bai gairi wanda ba sa takobi an kashe shi ba ban zama zai faɗi ya mutu to da haka nemi ashara ka nemi daraja wajen mutuwa kar ka yadda yi mutuwa ta banza an gane Allah ka sa mu cika da imani wannan hadisin ainihin imam abu dawud ya kawo shi a cikin sunan hadis mai lamba 2530 da ashirin haka ne imam al-albani a cikin tafiqu tahawiyya ta'liqi na 538 shafi na 402 ya inganta da uku ya inganta shi haka nan ya yi nuni zuwa gare shi a cikin mishka hadisi mai lamba 3,853 wanda an samu hadisin daga abdullahi dan abbas ya zo da ma'anarsa a hadisin abdullahi dan maso da allah ya kara musu yadda a wajen imam muslim wanda ya gabata a can baya kaɗan wafil musnadi marfu'a ya so eh, eh, وقال صلى lamma عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير lokacin da aka kashe ‘yan uwanku da aka yakin Uhudu, Allah ya sanya rayukansu a cikin cikin waɗansu tsuntsaye koraye, taridu an harar janna suna sha daga ruwan aljanna, ƙoramin aljanna, wata min simariha suna ci daga ‘ya'yan itaciyar gidan aljanna. wa tawi ila qanadila min dhahabin fi dhillil arsh suna komawa su kwana a wajen wani wasu kendira wanda aka yi su da zinare a ƙarƙashin inuwar alarshi falamma wajadu tiba akalihim wa mashrabihim wa husna maqilihim lokacin da suka ga suka sami daddadan abinci da suke ci kyawu nagartar abincin da suke ci da abincin da suke da abin da suke sha da wajen da suke kwana kalu sai suka ce ya laita na ya alamu na ma sana Allah lana ina ma ƴan uwanmu da suke duniya da basu riga sun mutu ba sun sanye Allah ya aikata gare mu da Allah ya zadu fil jihad dan kada su ji tsoro su kyamace yin jihadi ina ma sun sani to jama'a in ka san yanzu ka je lahira aljanna zaka shiga zaman me zaka yi anan eh Ya'yan ƙetare suna baka wahala ko ba sai ka tafi ba matsalar kawai baka san kada mutum ya je ikatan katana ko ko kuma mai ake cewa a fado daga sama a sabe rijiya ko a maka rana zafi inuwa ko ba da haka ba sai ka tafi lahirar ba ka huta Allah ka sa mu cika da imani wala yankulu anil harb kada su yi tsoro su kauce gaba da yin jihadi faƙalar lahu sai Allah ya ce ana uballiguhum ankum to ne zan isar muku da wannan saƙon a madadinku fa'anzalallahu ala rasuli hadhihi al-ayat sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi ga mansansa fala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata zuwa ƙarshe Ali Imran 169 sura ta suratu Ali Imran aya ta 169 wa fil musnad marfu'a ya zo a cikin musnad an ɗaga maganar zuwa ga manzo ya ce. yace ashuhada wa ala bariki na harin babil janna shahidai suna bakin gaɓar wani kogi a gidan aljanna fi qubbatin khadra a cikin wata bukka wadda take koriya yakhruju alaihim rizquhum min aljannati bukratan wa abincinsu na fito musu daga gidan aljanna safiya da marece wato suna ci daga abincin gidan aljanna wannan hadisi imam ahmad bin hanbal ya rubuto shi a cikin musnad juzi na farko shafi na 266 kuma imam al-albani a cikin sahih jami ya kyautata shi hadisi mai lamba 3742 haka nan yayi nuni zuwa garin shi a targhib wa tarhib juzi na biyu shafi na 192 wa ƙala sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah su ya ce la tajiffu al-ardu min dami shahidi hatta yabtadirahu zawjatahu ƙasa ba za ta tsotse ba ta bushe daga jinin shahidi ma'ana inda jinin shahidi ya zuba ba zai bushe tsotse bushe ba har sai matansa guda biyu na gidan aljanna sun zo sun su ainihin sun wato sun rubce shi wato sun kama shi da kamar mutum abu zai faɗi kai maza ka rumbato shi haka faka annahuma tayrani adallata fasailaihima bi barahin min al'arbi kai ka ce su din kamar tsuntsaye ne guda biyu da suna tafiya sai suka wato ɗansu ya ɓata ya ɓata sai suka hango shi daga nesa ya za su yi ƙasa kaga da karfi za su ne za su zo su sure shi domin su dauke kayansu. to haka matan nasa za su yi masa bi kulluwa kulli wahidatin minhuma hullatun eh, hulla a hannun kowace ɗaya daga cikin su akwai wata riga ta kwalliya ta ado khairun mina duniya wa ma fiha wannan rigar ta fi duniya gaba ɗaya alkhairi da abin da yake cikin an gane ku hadisi yana cikin sunan na ibnu majah hadisi mai lamba 2798 sai dai hadisin yana da rauni kamar yadda imamu albani a cikin da'iful jami'a, yace hadisin sanadinsa yana da rauni barba ce da'ifun jiddan Hadisin mai lamba da bakwai. Hakanan ifada a cikin da'ifu sunan ibn majah hadisin mai lamba 615 hakanan ya yi nuni zuwa gare shi a cikin at-ta'liqur ragib juz'i na biyu shafi na 196 wa fil mustadrak ya zuwa cikin al-mustadrak wa nasa'i da cikin sunanun nasa'i marfu'an an daga maganar zuwa ga manzo Allah sallallahu yace la an uqtala fi sabilillah wallahi a ce an kashe ni dan daukaka addinin Allah ahabbu ilayya min an yakuna li ahlul madari wal wallahi shi yafi soyuwa zuwa gare ni fiye da a ce na mallaki mutanen binni da mutanen daji an gane ku ahalul madar su ne waɗanda suke yin gini ba buka ba da ƙasa da abin nan ba wai da eh, ya sunansa ba da bunu ko kara ko abin da ya kama da haka ba barakallahu fikum ahalul wabar su ne ma'abota dabbobi wanda su kuma hema suke yi ba sa yin gini saboda su ɗabi'ar su tashi kamar fulani daga wuri zuwa wani wuri an gane ko to an ka mallake su kenan eh, ka mallaki dukiya mai wa kenan an gane ku to sai annabi ya ce a kashe shi fi sabilillah ya fi masa a ce ya mallaki waɗannan wannan hadisin imamun nasai ya kawo shi a cikin sunan hadisi mai lamba dubu uku da ɗari da hamsin da uku kuma imamul albani a cikin sayul jami'a ya ce hadisin kyakkyawa ne hadisi mai lamba dubu biyar da ɗari shida da tamanin da hudu haka na cikin sunanin eh, nasa'i hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari tara da hamsin da biyar haka nan ya yi nuni gare shi a cin a bo tarhe juzu na biyu shafi 190 cewa wannan hadisi hadisi ne ainihin kyakkyawa wafihima ya zo a cikin mustazar da sunan nasa'i cewa ma ya ji da shahidu min alƙatili illa kama ya ji da hadukun min masil ƙorsa da shahidi yake ji na zafi na kisan da aka yi masa bai wuce kamar abin da ɗayanku yake ji ba idan gaya ta soke shi an gane ku eh, a ce ga wata gaya ta soke mutum to kamar haka suke ji in gaya ta soke ka yaya za ka ji zafi da farko amma daga baya sai ta sai ka ji ta wuce wannan hadisin ina cikin sunan nasa'i Hadisi mai lamba 361 amma lafazin da ya zo a cikin sunan nasa'i a shahidu la yajidu min eh, matsal katli illa kama yajidu ya alqursata ha shahidi baya jin wani zafi na mutuwa da za ta shafe shi face kamar yadda ɗayan ku idan allura ta soke shi zai ji an gane ku iya abin da zai ji kenan haka ne imamu tirmidhi ya kawo na hadisi hadisi mai lamba 668 da ibnu majah hadisi mai lamba 2807 a cikin sayul jami' imam al-albani ya inganta wannan hadisi a hadisi mai lamba 3745 da 3746 kuma ya nuni zuwa gare shi a cikin targhib juz'i na biyu shafi 192 wa fi sunan ya zo a cikin sunan yashfa'u ash-shahidu fi 70 min ahli baitihi shahidi zai ceto cikin mutum saba'in daga cikin mutanen gidansa hadisin abu dawud hadisi mai lamba 2522 kuma imamul Albania cikin sahul jami'a, hadisi mai lamba 893 ya inganta shi haka na hadisi mai lamba 3747 kuma ya yi nuni gare shi a cikin a targib juzi na biyu shafi biyu. haka na cin sayo sunan abi dawud hadisi mai lamba 2201 ya ce wannan hadisi hadisi ne ingantacce wa fil musnad ya zo a cikin musnad afdalu shuhada'i mafifici mafi falalar shahidai sune alladina in yalqau fi la la yalfituna wujuhahum hatta su sune waɗanda in yalkau fisfafi in sun hadu da abokan gaba a cikin sahu la yaltafi la yalfituna wujuhahum ba za su juyar da fuskar ba hatta yuktalu har sai an kashe su ulaika yatalabbatuna fil na al ula min aljanna, wadancan sune za su yi ta burgima suna yin abin da suka ga dama a shigifu na daukaka a gidan aljanna wa yadhaku ilaihim rabbuk ubangijin kai ne musu dariya wa idza dhahika rabbuka ila 'abdin fid dunya fala hisaba alayhi kuma duk wanda ubangiji ubangijin kai dariya gare shi a nan duniya to ba zai hisabi ba zai masa hisabi ba ainihin a ranar tashin alkiyama wannan hadisi imam Muhammad ya kawo shi a cikin musnad juzi na biyar shafi 287 a wani amma a cikin ruwaya sai ce fi saffil awwal ko fi saffil an gane ku wato su ne in yalkau fi saffil awwal an gane ku wato su ne yan gaba an gane ku saboda yawan da yake gaba ashe ke yake ganin hatsarin da kuma duk abin da ya to na hatsari shi zai fara samu ko kaga wanda baya gaba ainihin wani zai iya tsare masa wani hatsari to su su ne akan gaban saboda haka ainihin ba za su eh, amma ba su waiwaya sun kawo da fuska da kansu ba kuma imamul albani ya inganta wani hadisi a cin sahul Jami'a, hadisi mai lamba bakwai, kuma ya ihala a gare shi zuwa targe juzi na biyu shafi uku. wafihi ya zo dai a cikin musnad a shuhada wa arba'a shahidai iri hudu ne rajulun mu'minun jayyidul imani laqiya aduwa mutum mu'mini mai kyakkyawa ingantaccen imani da ya hadu da abokin gaba fa sadaqa Allah hatta qutil sai gazgata Allah cikin imanin sa har sai da aka shi fa zalika alladhi yarfa'u ilayhi an-nasu anaqahum to wannan shine in ya shiga aljanna mutane sai sun daga kawunan sun za su hango matsayinsa wa rafa'a rasulullahi sun san rasahu hatta waqa'at qalansu watahu qalansu manzala sai gwada musu kamar haka sai daga kansa har sai da kulansa ta faɗi yace to waɗannan shahidai na farko in suka shiga aljanna mutane wajen daga kansu har sai kulansu ta faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam sai kwatanta musu inda an daga kansu. wato yadda hular za ta faɗi kamar yadda na kwatanta muku nan, an gane ku to wannan matakin farko kenan ko shahidi mai daraja ta farko wa rajulun mu'minun jayyidul iman mai daraja ta biyu mutum mumini mai kyakkyawan imani nagartacce laqiyal aduwa ya haɗu da abokin gaba faka annama yudrabu jilduhu bi shawkil talhi atahu samun garbun garbin sai kuma kamar wani mutum ne wanda ana dukan jikinsa da ainihin abin nan e, tanka ta kaya amma ta hudar dabino wanda ina cikin wannan kamar ina ki ina ki ina janyewa sai wani bahagon mashi izo ya same sai aka kashe shi fakatalahu wannan mashin sai ya kashe shi huwa fi darajati saniya to wannan yana mataki na biyu wancan na farko shine kamar wancan da aka ce suna sahun farko ko ko suna sahu ba su juya ba ba su kawar da fuskar su ba wa rajulun mu'minun jayyidul iman na ukun su shine mutum mumini mai kyakkyawan imani khalata amalan salihan wa akhara sayyi'a wanda wani aikin nasa kyakkyawa ne wani kuma mummuna wato ya cuɗanya ya je gaban Allah akwai ya aiki mummuna ya kyakkyawa laqiyal aduwa ya haɗu da abokin gaba fa in igazgata Allah a cikin imaninsa da nadama da yayi ta mummunan aiki da yayi ya ji wajen wannan yaki dan ki samu kankarar zunubansa hatta kutila ya haɗu da abokan gaba bai juya ba har aka kashe shi fa zalika fi darajati salisa to wannan yana mataki na uku wa rajulun mu'minun da kuma mutum wanda yake mumini asrafa ala nafsihi israfan kaseera wanda yayi barna ya wuce gona da iri ya yi ta'addanci a karan kansa ta'addanci mai yawa ya yi sabo mai yawa laƙiyar al'aduwa amma ya haɗu da abokin gaba fa Laha, Allah gazgata Allah cikin tuban da yi shi tuba ne ya yasa ya tafi wajen yaki hatta kutila har sai da aka kashe shi fa zalika fi darajatir rabi'a to wannan ina mataki na hudu daraja ta hudu a cikin shahidi an gane ku wannan hadisi yana cikin musnad juzi na farko shafi hadisi mai lamba 22 da 23 haka ne yana cikin sunan tirmidhi hadisi mai lamba 1644 kuma ya ce haza hadisun hasanun garibun la yu'rafu illa min hadisi ata bin dinar wannan hadisi ne kyakkyawa amma ba kone ba san shi ba sai daga hadisin ata dan dinar wa da'afahu al-albani imam al-albani ya ce hadisin mai rauni ne hadis ragam 279 hadisi mai lamba 279 wa hala ala dha'ifa kuma ya nuni zuwa ga hadisin a cikin sunan dha'ifa hadis daga alfanu arba'a hadis mai lamba dubu biyu da hudu wal mishka hakanan ya nuni gare shi a cikin al mishka hadis ragam salasatu alafin samanumiyatin samanun hamsun hadis mai lamba dubu uku da dari takwas da hamsin da takwas an gane ku wafil musnad ya zo dai a cikin musnad wasu ibn hibban da sai na ibn hibban manzo Allah su ce yace alqatla salasa waɗanda ake kashewa iri uku ne rajulun mu'minun jahada bi malihi wa nafsihi fi sabilillah mutum wanda yake mumini Wai jihadi da dukiyarsa da kansa don ɗaukaka addinin Allah hatta kutila hatta idza laqiya al'aduwa har izamantuwan ya hadu da abokan gaba qatalahum zai yaƙe su hatta yuqtal har a kashe shi fa zaka shahidul mumtahanu fi khaimatin lahi ta ta arshi to wannan shine shahidi wanda za kankare masa duk wani zunubi nasa shine mumtahan a cikin khaimar Allah karkashin sa la yafduluhu nabiyuna illa bi darajatin nubuwa annabawa ma basu su bi shi ba sai da matsayin annabta din kawai da shi suka fi shi an gane ku wa rajulun mu'minun fariqa ala nafsihi min adh-dhunubi wal khataaya da mutumin da yake mumini ya ji wa kansa tsoron zunubai da yi da kurakurai da haka ya tafi wajen jihadi don samu kankara wannan zunubai jihada bi nafsihi wa malihi fi sabilillah ya tafi jihadi da kansa da dukiyarsa don dauka addinin Allah hatta iza laqiya a'du har sai da ya hadu da abokan gaba qatala hatta yuqtal yayi yaƙi har aka kashe shi fatilka mumasmisatun mahad dhunubahu wa to wannan abin da ya yi mai kankara ce ta kankare ta shafe zunubansa da kurakuransa wato wannan jihadin da ya je yi duk zai tashi ran kiyama kamar bai taɓa wa Allah laifi ba inna saifa mahaul khataya manzo Allah yace ai shi takobi wanda aka yi amfani da shi a fagen fama aka kashe mutum da shi a matsayin sanan musulmi mumini to yana ina kankare mai kankare zunubai kenan wa udkhila min ayi abwabil jannati sha kuma za a shigar da shi aljanna ta duk kofa da ya ga dama daga kofofin gidan aljanna fa inna laha samaniyata abwab ita aljanna tana da kofofi guda takwas wa li jahannama sab'atu abwab ita kuma jahannama tana da kofofi guda bakwai wa ba'daha afdalu min ba'din sashen su yafi sashe falala to wannan shi zai shiga aljanna ta kofar da ya ga dama wa rajulun munafiqun jahada bi nafsihi wa mali da kuma mutumin da yake shi munafiki ne ya ji yayi jihadi da kansa da dukiyarsa hatta idza laqiya al'adu wa sai hadu da abokan gaba qatala fi sabilillahi hatta yuqtal zai yi yaki dan daukaka addinin Allah har a kashe shi fa inna zalika fin nar amma shi dan wuta ne saboda munafiki ne an gane ko inna sayfa la yamhun nifaq shi takwabi baya shafi abin da yake na munafinci ne in dai mutum yana da munafunci na al na aqida to wannan ainihin takwabi dan an kashe shi a fagen fama ba zai shafe masa wannan abin ba na munafinci munafunci hadisin ina cikin musnad na Imam Muhammad Juzi na hudu shafi 185 yana na cikin sahih ibn Hibban hadisi mai lamba 1614 an gane ku da manzo Allah yace fi khaymatil lahi an gane ya kamata mu san wata ka'ida anan wurin aka ce khaimar Allah ko an idafar khaima zuwa ga Allah to shin Allah ina da buka ko Allah ya ce ja'ala Allahu al-ka'bata al-bayta al-harama qiyaman lin-nas kaga ka'bata al-bayta al-haram kaga mudaf da mudafun ilay to shin nan da yace haimatullah, shin ina nuna Allah yana da haima? ta yadda yana da bukatu a inda zai shiga ciki kamar ni in yi haima saboda in shiga cikin kwanta ko in shiga ciki saboda rana ko saboda ruwan fake to da haka irin wannan dole ainihin wato mutane su san wata ka'ida da malamai suke fada kamar yadda ibn khuzaima cikin tauhid ya kawo wannan ka'idar cewa idafa zuwa ga Allah iri biyu ce idafa zuwa ga Allah iri biyu ce akwai idafatu tashrif idafa ta tashrif akwai idafatu sifa akwai idafa ta sifa in aka idafatu tashrif ita wannan iza abin da aka jingina zuwa ga Allah din zaka ga ba shi da alaka da Allah an gani a gefe ike amma Allah subhanahu wataala ya jingina shi zuwa gare shi kuma zalla jingina shi zuwa gare shi da ya girmama wannan abin ne ya ɗaukaka shi kamar da ya ce ƙala lahum rasulullahi na ƙatallahi wasu kuyaha na ƙatallah wannan ina nuna wannan taguwar ta Allah ce yana hawa? a wato Allah ya sanya ta ta zama aya gare su an fahimta kamar baitullah ɗakin Allah shin Allah yana da ɗaki da yake shiga ya kwanta shi yake nufi an fahimta abdullah bawan Allah shin Allah yana da wani bawa ne wanda ya ajiye shi ke masa wani aiki kamar yadda kai kake sayan bawa ka ajiye shi ne maka aiki a ba abin da ake nufi ba kenan wannan abin an jingina shi zuwa ga Allah dan a girmama abin ne an fahimta to amma akwai abin da shi kuma idafatu sifa ne wato wani abu ne za a jingina shi zuwa ga Allah a matsayin sifa ta Allah kamar ka ce yadullahi kamar yadda ya ce yadullahi fauka aidihim hannun Allah ina sama da hannayensu an fahimta to anan zamu sai aka ce hannu to haramun ne a masa tawili saboda hannu sifa ce ta Allah an jingina sifar zuwa ga Allah an fahimta to da haka haramun ne mai tawili mace a hannun nan ba ana nufin hannu bane ana nufin karfi ne haramun ne saboda Allah yana da hannu sai dai za mu tabbatar da hannun ga Allah bila tamsilin wala tashbihin wala takyifin an gane ku za mu tabbatar da hannun bila tashbihin ba tare da kwatantawa ba wala tamsilin ba tare da misaltawa ba wala bila takyifin wala takyifin ba kuma a ce ga irinsa ba kawai Allah yana da hannu ina da hannu wanne iri wanda ya dace da shi an gane ba za mu ta'til ba ba za mu ta'wil ba ba ta'til ba ta'wil ta'til shine a bata a ce ba hannu ake nufi ba ko ayi tawili a ce a ah, da aka ce hannun Allah ana nufin ƙarfi ne ko ana nufin mulki ne ko ana nufin kaza ne a Allah ina da hannu ina da hannu yana da hannu wanne iri babu wanda isani sai Allah dan ba wanda ya taba ganin sa ballantana ce ga irinsa an gane ku to wannan ƙa'ida ce wanda ya kamata ainihin wato eh, mutane su san su su santa saboda ainihin wato kaucewa fadawa cikin kafirci bu sani ba dan karyata Allah ne Allah ce yana da kaza kace ba shi da shi ƙaryata manzan Allah ne ice Allah ina da kaza ka ce Allah ba shi da wannan abin ina fatan mun gane wasaha anhu sallallahu alaihi wasallam ya inganta daga manzan Allah hula annahu la wa kafirun wa hufin nari abada cewa da kafiri da wanda ya kashe shi har abada ba za su taba haɗu a wuta ba an je fagen fama musulmi ya kashe kafiri Ta yi kafiri yaushe zai imani balle su haɗu a aljanna an gane ku to shi ne abin da ake nufi wannan hadisi ma musulun ya fitar da shi a cikin eh, sai musulun hadisi mai lamba dubu da ɗari takwas da da ɗaya wasu ila sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi sallallahu alaihi wasallam ayyul jihadi afdal wani jihadi ya fi falala kala ita man jihadar mushiriki na bimalihi wa nafsi shi ne wanda ya yaƙi mushrikai da dukiyarsa da kansa wakila kuma aka ce Ƙila aka ce fa ayyul Katli afdal to wani kisa ne a wajen fagen fama ifi falala ƙalamin man uhri qadamuhu wa waqira jawaduhu fi sabilillah ne mutumin da aka zubkwararar da jininsa kuma aka soke raƙumin dokinsa da yake hawa a kai fi sabilillah ma'ana ya ji wajen yakin da kansa da dukiyarsa ba abin da ya dawo da shi an gane to wannan kisan shine ifi hadisin abu dawud ya kawo shi a cikin sunan hadisi mai lamba 1449 imamun nasa'i ma ya kawo shi cikin sunan hadisi mai lamba 2525 imam ahmad ya kawo da ma'anarsa a cikin musnad juzi na hudu shafi 114 imam al-albani a cikin sahiha ya ce hadisin kyakkyawa ne hadisi mai lamba 551 da 552 haka na cikin sayo sunan abi dawud hadisi mai lamba 2286 ya inganta shi wa fi sunan ibn majah a cikin sunan na ibn maja inna min a'zamil jihadi ina lallai na daga mafi girman jihadi kalimata adlin inda sultanin ja'ir fadar magana ta adalci ta gaskiya a gaban ja'irin shugaba shugaba azali an gane ku wa huwa li ahmad wa an-nasa'i mursala imam ahmad bin hanbal da imam an-nasa'i sun kawo wannan hadisin amma Mursal. shugaba azali ka tsaya a gabansa ka gaya masa gaskiya an gane ku to wannan ina daga cikin jihadi mafi girma wannan hadisin imamu ibn majah ya kawo shi a cikin sunan hadisi mai lamba 411 da 412 imamu ahmad a cikin musnad juzi na uku shafi 19 da shafi 61 da juzi na biyar shafi 251 da shafi 256 da juzi na hudu shafi 315 imamu nasa'i ma ya kawo shi a cikin sunan hadisi mai lamba 4220 da imam turmidi a cikin sunan hadisi mai lamba 2174 da imam abu dawud a cikin sunan hadisi mai lamba 4344 imam al-albani a cikin sahiha ya inganta wannan hadisi hadisi mai lamba 499 haka nan ya kawo shi a cikin sayo sunan abi dawud hadisi mai lamba 3650 ya ce hadisin hadisi ne ingantacce wa saha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu la tazalu ta'ifatun min ummatihi yuqatiluna 'ala al-haqqi kuma ya inganta daga manzo Allah sallam cewa wasu jama'a haka ne wa fi sunan ibn majah haka shi muka gani yanzu ko wa sahanu sallallahu alaihi wasallam ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu la tazalu ta'ifatun min ummatihi cewa wata ɗa'ifa wata ƙungiya daga cikin al'ummarsa ba za ta gushe ba yuqatiluna ala alhaq suna yin jihadi suna yin yaƙi a kan gaskiya la ya zurruhun man khazalahum wanda duk ya talaɓaɓantar da su iwatsi da su bai cutar da su ba wala man khalafahum haka na wanda ya saba musu Ya ce ba zai goyi bayansu ba hatta ta koma sa'a za a ringa yin haka har kiyama ta tashi

da zuwa 1922 ta waɗannan dai duk su ne mana magana bayani akan falalar jihadi idan an yi wata irin alfanu wata irin gara basa wanda ya jihadi din zai samu to sannan ya ake tsayar da addini a kansa kuma ya Allah subhanahu wa ta'ala ya bejin addinin akan jihadi din zai tsaya ko wanda zamani akwai irin jihadin da ake yi an gane ku amma shi ma wancan na a hau doki a yi jihadi ɗin za a dawo a yi da annabi ya ce aljihadu mawabin ilamin kiyama za a ci gaba da yin jihadi har kiyama ta tashi Ko wanda zamani ina zuwa da irin wanda yake zuwa to amma wancan ɗin na a hau doki duk waɗannan shakkiyancin da ake na wannan yakin na zamani akwai lokacin da duk wata na'ura za ta tashi daga aiki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alkhairu marbutun fi nawasi alkhair an daure alkhairi a goshin doki ila yawmil har ranar tashin alkiyama. ita menene a shahadatu wal maghnam za a samu shahada kuma za a samu ganima ma'ana za a ci gaba da yin yaki irin wanda ake na gargajiya na kato da ƙato, a hadu wato wanda ya fi karfin wani itar mishe shi za a zo a ci gaba da yin wannan to da haka ainihin eh, sai mutane su san waɗannan abubuwa don kada su kyamaci yin jihadi da kuma bin hanyoyin da ya kamata su bi domin yada addini da kare addini wanda su ne dalilan da suka sa aka shar'anta yin jihadin a yada addini kuma a kare shi to Allah ya mana jagora ya dora ma kan daidai mun kawo karshen wannan fasli insha Allah in Allah kai mu karo na gaba sai mu tashi fasli na gaba abin da muka faɗa ko ya zama daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya yafe mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu ikon aiki na nisanta Allah ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai Allah Najeriya tana cikin yanayi Allah ka kawo mana dauki Allah ka kawo mana mafita Allah masu son su danne mu Allah muna roƙonka Allah ka taimake mu akan su Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimani ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin